a sanar da hukuncin kotu kan zaben gwamnan jihar Kano ya zo da irin nasa salon. Ni ban ma san ana wannan abin zaben ba. Sai yanzu da suka dawo daga Islamiyya. Na ce me ake sai suka ce wai ko faɗa za a yi? Eh na tura su kafin a tashi kiran mu aka aka ce mu zo mu ɗauke su. To bangarorin shari'ar fa su ma sun magantu. akwai kotuna na gaba da muna tabbatarwa da idan mun je gabansu za su warware duk wannan surkwallon da aka yi wanda bai kamata yi ba. Su ma siyasa a nan jihar Kano da Najeriya har da duniya gaba ɗaya su ma sun magantu. kuma a sani har zuwa sanda za a gama apil gwamnan kano shine abba kabir yusuf To su ma fa malamai sun ce suna da hanzari a kan batun ba 'yan kallo kaɗai ba ne ba. Babu kun da yake saurin salwantar da rai ko kuma ya salwantar da lafiya irin tashin hankali da rikici. Su kuwa al'umma ko a yaya suka kalli abin kuma me fatan su a kai? Muna kuma addu'ar Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano baki ɗaya. Ba ma fa su kaɗai ba ne, akwai fannin nan namu na kimiyyar duniyar bil'adama har ma da yankan ƙauna. Ku dai kawai ku dakace mu. Marabanmu, mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu ku rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda, sarkin labari. Kafin mu tsinduma cikin shirin namu na yau, za mu fara leƙawa ɗakin labarai domin karɓa a takaice daga bakin Ahmad Rabi'u Ja'in. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta sanya dokar hana zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24. hakan da yana kunshe ne cikin wani sakon murya da kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp Hussaini muhammad kuma da fitar Manoman kubewa a ƙauyen Zakarawa unguwar babbar gona da ke karamar hukumar Garko sun ce da manoma a wannan lokaci za su rinka amfani da sabbin iri na zamani tare da kiyaye dokokinsa da za a rinka samun amfanin gona fiye da yadda ake samu a baya. Manoman sun bayyana hakan ne yayin bikin girbe wani sabon irin kubewa na zamani da aka yi gwajin nomansa a ƙaramar hukumar karkashin ƙungiyar bincike da inganta harkokin noma ta Hoti Najeriya. To anan kuma tsohon hakimin kuraye da ke ƙaramar hukumar Ciranci a jihar Katsina Alhaji abubakar abdullahi amadu ya mayar da martani kan murabus ɗin da masarautar katsina ta yi masa hakimin wanda ke rike da masarautar sarkin korayen katsina a ranar litinin ɗin da ta gabata aka sanar da dakatar da shi daga matsayinsa sakamakon jagorantar ɗaurin auren wasu ma'aurata da ya yi wanda kuma ɗaya daga cikinsu na ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki a cikin sanarwar da sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar katsina abdullahi ali yar'aduwa ya fitar ta ce gwamnatin jihar ta ɗauki matakin ne bisa shawarwarin da masarautar katsina ta bata yayin da a gefe guda kuma masarautar ta ce an masa murabus ne bisa umarnin gwamnatin jihar sai dai a martanin da tsohon hakimin na ciranci alhaji abubakar ya mayar ya ce kafin ya jagoranci daurin auren sai da ya kai ma'auratan wajen likitoci da kuma hukumar da ke kula da cutar sida ta jihar don ba su shawarwari sannu baban abdulrahman sai kuma sakon jigon rahotannin shirin namu na jiya wanda ya duba a kan yadda wasu direbobin a daidaita sawu suke duban yanayin mutum musamman wanka da kwalliya kalar masu kuɗi sai su yanko kuɗi tare da jakadiya Ramlat labaran tanko. Za mu fara da saƙonmu na farko inda yake cewa, hmm, ai haka lamarin yake idan suka ganka tsab da kai yanzu za su sama farashi mai tsoka daga inu inusa sale salam baba suda ai haka suke gani in ka dau wanka to kai mai kuɗi ne ba san babu a gurin ka ba daga khadija s kura masu adaidaita da fatan za a yi adalci wajen sana'a daga sakina hassan to allah ya kyauta da fatan masu adaidaita za ku daidaita farashi ba masu rigar stati ko marasa rigar stati daga sayyada ummi ta awwal sharifai Fatima Jibril Kurawa cewa take, ni ma an yi min haka daga unguwa uku zuwa zuwa wai ɗari uku, abin da ɗari da hamsin ake biya. Shi ko saƙon awal na kowa bun kure cewa yake, wata rana da masoyiyata mun ɗau kwalliya muka tara a daidaita, kawai ya yanka mana kuɗi. zahiri masu adaidaita suna ƙara farashi in ka ɗau wanka amma mun gano su daga yau daga abba dogo mari tsafta ta zama dole mu amma ya kamata yan adaidaita ku dubi Allah ku ringa rangwame daga Aisha Ladan za mu karkare da sakon mu na ƙarshe inda yake cewa ni ma an taba ƙara min kuɗin abin hawa sai na ce je kana fasa hawa daga Rabi'u Musa Sanni Ramlatu Jigon mu a yau kuma zai yi duba ne akan yadda hukuncin da kotun karɓan ƙorafe-ƙorafen zaɓe a nan jihar Kano ta yi kan zaɓen gwamnan jihar wanda ya zo da irin nasa salam. Tun bayan zaɓen dai jam'iyyar APC suka ce ba su yadda da zaɓen ba, wai an yi me aka yi. Hakan ya sa suka yi rubutu suka kuma miƙa wa kotu domin duba wannan zaɓen, A haka dai aka yi ta zama ana jiran ranar zaman kotu, masu kirga rana suna yi ana ta dako da lokaci. A gefe guda kuma ana ta yi wa juna habaici da maganganu da aka yi ta jifan juna da su saboda kowane bangare suna ganin suna da hujjojinsu da suke ganin ai su ne za su samu nasara a kotun. Shi yasa duk suke ganin kawai Allah ya kai mu lokacin. Su ma fa mawaka ba a bar su a baya ba dan tuni sun yi waƙoƙinsu wasu sun riga sun saki a gari wasu kuma sun ajiye sai an yanke hukunci tukunna. To amma dai an ce damar rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. To Allah dai ya kawo mu ashirin ga watan Satumban nan da ake ta jira, wato dai ranar da za ta zama raba gardama kenan. Sai dai tun jajibarin ranar fa gari ya ɗau harama ta ko'ina, zancen dai kenan har da shafukan sada zumunta da kuma gidan rediyo da talabijin ga kuma dakarun tsaro rukuni-rukuni da aka girke su a garin. Kai ka ce wani zaben za a sake yi gari ko ina shiru. A daren ranar kuwa wasu ko bacci sun kasa yi kawai suna Allah Allah a yi a gama. Da yawa ma ba su je wuraren aikinsu ba, 'yan makaranta ma ba su je ba, wasu kuma sun je an dawo da su daga makarantar, wasu kuma sai da suka daɗe da fara karatu, sannan aka kira iyayen aka ce wai su zo su ɗauke su. A ɓangare guda kuma waɗanda suke gida su ma sun kafa sun tsare, an kafa rediyo da talabijin a gaba, a koma waccan tashan a kama waccan, ga kuma shiga da wayo, ga kuma waɗanda suke shiga da wayoyinsu suna ji su ma su karanto su ji kuma duk su ga halin da ake ciki wani hukunci aka yanke wanda fargaba kuma ta hana wasu da dama zuwa aiki da kai yaran su ma makaranta sun ce za su nutsu har sai sun ji hukuncin da aka yanki. Jakadiyar su da Maryam Ahmad Alin Manzo kuwa ta jiyo mana ta bakin wasu iyaye da aka kira su aka ce su zo su ɗauki yaransu saboda babu makaranta a yau. Eh na tura su. To ya aka sai lokacin tashi ya saka aka taso su ko kuma kafin a tashi aka taso su. A'a kiran mu aka aka ce mu zo mu ɗauke su. Eh sun je sai lokacin da ake tashin su aka taso su karfe ɗaya ni ban ma san ana wannan abin zaɓen ba sai yanzu da suka dawo daga islamiyya na ce me ake sai suka ce wai ko faɗa za a yi na ce to ku zauna a gida sai nake ta jin kuma babura suna ta wucewa ana da wani irin abu ni ban san ana komai ba ma wallahi na tura su makaranta mana sun dawo a lokacin da ya kamata su dawo sun dawo karfe hudu dai aka taso suka dawo yamma suke ba ana ta fargaba da dadin zai za a faɗi sakamakon wannan abin da ake ba ki ji wani abu ke kika tura su makaranta gaskiya ni dai sun tafi makaranta tunda mu dai ba mu tara hakan za ta faru ba sun dawo lafiya kalau Daga ɓangaren kasuwanni kuwa, ko yaya abin ya kasance, Su ma an samu fitar su ko kuwa su ma zaman ɗanɗanɗan suke yi. Jakadiya Salma Hamis Musa ta duba mana yadda hada-hadar kasuwancin ya kasance. gaskiya a yau al'umma ba su fito hada-hada kamar yadda aka saba ba gaskiya duba da cewa duk inda kika je kika bi jami'an tsaro ne ta ko ina sun abun nan ana gudun abun da kaje ya zo gaskiya fitowa al'umma a yau gaskiya ba su fito sosai ba don ko kasuwanni ma da yan kasuwa wasu ma ma'aikatan ma yau yau gaskiya ba su je wajen aiki ba gaskiya a yau dai gaskiya dai kamar kasuwa da ake fita ya danyi kasa to al'umma a gari dai gaskiya su ma sun yi dan karancin dai fitowa dan ma'aikatan gwamnati ma da yawa wasu diba ma ba su dan ba saboda kowa ana tunanin ko tarzoma kasuwa ma dai su ma dai gaskiya ba su fita ba. To game da hada-hadan mutane gaskiya dai mutane ba su fito kamar yadda suka saba fitowa ba saboda wasu suna ɗare-ɗaren tunanin ko idan an yanke hukuncin iya zama da tashin hankali ko wani abu dai. Sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa an hana 'yan jarida shiga cikin kotun wanda wasu ma suka fuskanci cin zarafi daga jami'an tsaro tun daga bakin kotu wasu har an ji musu ciwo wasu an fasa musu wayoyi da kayan aiki amma sun ce su ma ubani aka basu wai mutum goma kadai a cikin 'yan jarida aka ce su ɗauka su bari su shiga Bayan duk an nutsu kuma sai aka ji alƙalan ma ashe ba su hallara ba suna can sai dai a kunna manhajar Zoom ta nan za a kalli yadda za su karanto hukuncin. Suna daga can jama'a kuma suna daga nan kotun Mila Road a zaune suna gaɗa kai suna jin turanci. Haka dai aka yi ta zama ana ta karanto wancan tsagin su yi murna idan aka karanto wancan wancan tsagin su ma sai su ji daɗi. Kowa dai yana ganin cewa ai shi ne kan gaba. A ƙarshe dai mai shari'a ta gama bayyana cewa ɗan takarar jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne ya lashe zaben nan gama abin da lauyansu yake faɗa. A cikin mu da muka shigar mun shigo da ballot papers wanda kotu ta duba su daga farko har ƙarshe dubu ɗari da sittin da biyar da wani kuma ta yadda cewar wa'annan ballot papers din ballot papers ne wa'anda cusansu aka yi ba su cancanta ba kuma kotu ta soke su ta cire su daga cikin ƙuri'un da aka kaɗawa shi wanda muka yi ƙara to nnpp da kuma wanda aka yi declaring as gwamna sannan kuma kotu da ta cire sai ta ga bayan ta cire nasiru yusuf gawuna dan takarar apc wanda muke wakilta shine ya ci zaɓe kuma doka ta ba wa kotu dama ta yi haka kuma ta yi hakan ta cire kuma a yanzu ta tabbatar da cewar nasiru yusuf gawuna shine zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano Shi ma lauyan bangaren Abba Kabir Yusuf ɗin ya magantu. Hukunci ne wanda yake cike da ban mamaki wanda bai kamata a ce an yi haka ba. To amma akwai hotuna na gaba da muna tabbatarwa da idan mun je gabansu za su warware duk wannan surkwallon da aka yi wanda bai kamata a yi ba. Ko da wasa kuma za mu yi shawara da su clients namu kuma Allah da za mu dau mataki. So muna tabbatarwa in Allah da za mu ɗaukaka kara kuma Allah da za a jingine wannan hukuncin da. cewa akwai sirkulla a ciki me a in ka lura gaba daya hukunci ne wanda bai kamata ma a ce tribunal din ta yi shi ba ka'idar shari'a ba yadda za ka yi ka zo ka ce wai kotu ce da kanta ta duba takarda da aka gabatar a gabanta ba tare da an kira shaidu duba. kotu ta koma ita ce matsayin shaida so abin mamaki ne da sauran abubuwa wanda a matsayin mu na lauyoyi bai kamata muna faɗa ba tunda dai sun faɗi ra'ayinsu mun ji kuma za mu ɗau mataki mun kuma yi wa al'ummar gari waiwaye ko yaya suka tsinci wannan hukuncin Allah ya ikonsa muka samu wannan nasara muna godiya ga Allah subhanahu wataala muna kuma addu'ar Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano baki daya gurin mu shine a kyautatawa al'umma al'umma su dawo yan kasuwannin mu su dawo da kasuwancin su kowa ya dawo cikin nishadi da walwala sannan ayi gwamnati mai tsafta cikin ikon Allah To amma sai dai a bangaren matasa kuma wasu su sun fada cikin yanayin guje-guje da ababen hawa. to mu dai abin da zamu ce dai wannan abu dai an shi ne alkhairi ubangiji Allah ya tabbata mana da haka Allah ba mu zaman lafiya gaskiya ban ji daɗi ba gaskiya ni dai yanda na kalli wannan abun abu ne wanda kotu ta yi adalci mun ji daɗi matasa rigima ba su ba saboda wannan abun yin Allah ne Allah ya riga ya kaddara to amma sai jami'an tsaro suna da hanzari akan batun. Sanarwa daga gwamnatin jihar Kano akan gindaya dokar hana yawon ta awa 24 daga karfe 6 na yamma na yau rana ta 20 ga watan Satumba 2023 ya zuwa gobe karfe 6 na yamma domin a kawo kyakkyawan tsaro da zaman lafiya a wannan jiha. Sanin kowa da cewa a bisa ikon da gwamnati ta bamu na la'akari da abin da constitution ya umarce mu da mu yi na tabbatar da ingantaccen tsari na zaman lafiya da kyautatuwar jama'a a wannan jiha a kan haka dai muka fito da tsare-tsare bisa ga tabbacin mutanen wannan jiha sun zauna lafiya ba tare da wata tsangwama ba muke kira ga mutanen wannan jiha da su ba mu goyon baya kamar yadda suka saba a kiyaye wannan doka da gwamnatin jiha ta umarce ni da in sanar da ku cewar kowa ya tsaya gida domin mu haɗa kai da ku mu tsara gari a zauna lafiya. A halin yanzu za su ga zirga-zirgan ma'aikata a wannan jiha lungu-lungu sako-sako domin su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da muka ambata. Waɗanda suka taka wannan doka hakika za a kama su kuma za a gurfanar da su gaban shari'a. masana siyasa a nan jihar Kano da Najeriya har da duniya gaba ɗaya irin su Dr. Sa'id Ahmad Dukawa su ma sun magantu. babban abin da za a ce shine siyasa daban shari'a daban a siyasa za a yi ta a lokacin siyasa kuma a lokacin da aka koma kotu ana shari'a to ba abin da za a yi ban da shari'a don haka wanda duk bai ji daɗi ba abin da irage a yi afil amma ba a zo ana faɗar ra'ayoyyuka ko ana sake wata shari'ar a kafafen yada labarai ba a sai a tafi a yi afil kuma a sani har zuwa sanda za a gama afil gwamnan kano shine abba kabir yusuf don haka kada yan npp su bakin cikin da ya wuce kima kada kuma yan apc su farin cikin da ya wuce kima kowa ya yi taka tsantsan har sai an ji apil sannan kuma wajibi ne a saba da bin doka wato tun daga tsai da yan takarkaru yan siyasa su gane muhimmancin shinan dokokin ƙasa su karanta su fahimce su da kyau kuma su bi su sau da kafa za su rinka samun sauki a har harkar zaɓe da kuma harkar shari'ar zaɓe. To su ma fa malamai magada annabawa sun magantu ga dai malam Abubakar Abdulsalam baban gwale da abin da yake faɗi. farko dai ya kamata mu fahimci cewa ba wani jin daɗi da za ka yi a rayuwa idan ba ka da rai kuma rai baya maka amfani idan ba ka da lafiya babu kuma abin da yake saurin salwantar da rai ko kuma ya salwantar da lafiya irin tashin hankali da rikici dan adam baya huce jarabawa ta mai daɗi ko mara daɗi muddin mutum yana da rai ubangiji subhanahu wata'ala zai iya jarraba shi da dukkan abin da shi Allah ɗin da kansa iga dama don ya ga yaya in jarraba ta alkhairi ce ga zai yi godiya kuma ya yi irin abin da Allah yake so a yi idan kuma kishiyar haka ne Allah ya ga zai yi haƙuri ya yi juriya irin yadda Allah maɗaukacin sarki yake so a yi don haka ya zama wajibi manyan manyanmu da yaran mu, a daga kowane ɓangare muke mu ɗauki mataki na zaman lafiya da tabbatar da cewa mun samu rayuwa tabbatacciya wacce take nesa da barazana. To mun kuma wallafa wannan labarin jigon a shafinmu na Facebook da Life Kano. Jakada Abba Ibrahim Lafazi me ake ta cewa a kai ne. Za mu fara karanto saƙon namu na Facebook da saƙon Abba Soja Zawa ciki wanda ya ce Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Kano. Shi kuwa Abdullahi Musa Adamu Ja'in ya ce Alhamdulillah. Mai kana mai Manchester ya ce muna ƙara wa Allah godiya. Allah muna roƙonka ka ba jihar Kano zaman lafiya amin. Maryam Baita Wudal ta ce a gaskiya mu dai a nan Wudal sai dai mu ce alhamdulillahi kuma tun kafin a yanke hukuncin muna ta addu'ar Allah Ubangiji ya daidaita jihar Kano. Baban gida Abuba fajewa ta kai ya ce Assalam Baba Suda al'ummar jihar Kano sai dai mu ƙara tashi da addu'a Allah Ubangiji ya zaɓa mana shugabanni na gara amin. yayin da kuma Muhammad Aminu warawa ya ce zaman lafiya kawai muke nema a jihar Kano. Allah ya kawo mana zaman lafiya. Shi ku a saƙon Nasiru Na'iba ya ce alhamdulillah komai ya koma daidai mun ci gaba da harkokinmu. Ita kuwa ra'ayin Zara Beauty cewa ta yi, Allah ya sa haka ne ya fi alkhairi. Muku a nan ƙaramar hukumar dawakin kudu muna zaune lafiya kuma muna ci gaba da addu'ar Allah Ubangiji ya ba wa jihar Kano lafiya da ma ƙasar baki ɗaya. Wannan saƙon nafi Sani Wali ne da saƙon Sani Muhammad za mu ƙarƙare saƙonnin namu wanda ya ce mm, ni fa da ƙyar na fito daga kasuwar Bam Santa Allah Ubangiji da ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari. Tabakori gare ki. To madalla. Ko yaya ake ciki a ɓangaren soyayya? Bari mu je ga jakada Buhari Isa, mu ji kuma yau a ina yankan ƙaunar soyayya ya faɗa. A wannan makon, fannin yankan ƙauna ya zanta da wata matashiya yadda ta bayyana mana yadda saurayinta ya guje ta, ko ya aka haihu a ragaya ga matashiyar da bakinta. sunana Sa'adu Haruna taurayina kusan anguwan mu daya da shi bayan min shekara ɗaya da shi muna soyayya ina matsa matsa mishi akan sai na je ni genotype da ni da shi sai ce mishi ba zai je ba da na takura na takura sai ce min to kenan sai muka tafi da shi Ina zuwa bayan an ɗauka jinin mu da ni da shi sai mama ta kirawo shi tana airport ya zai ɗauko ta daga Abuja sai ce min bare je dawo in jirawo shi anan sai na jira shi kafin ya dawo sai result din ya fito aka bani ana bani da na duba sai na ga shi AS ni ma AS hankali na sai tashi sosai a lokacin sai na fara kuka sai na kira shi a baya sai ce min lafiya sai na ce mishi ai result ya fito sai ya ce me ya faru na kasa faɗa mishi na sai ce in kwantar da hankali na in faɗa mai sai na ce mishi result din nan fashi AS ni na AS sai ya ce min ai ƙarya ne ba zai yiwu ba sai ya ce ba ma wannan ba da kike kuka ko ma haka ne result din ASAS din ne a tunanin ki wannan zai iya sawa in rabu da ke yanayi shiru sai ya ce to ki cire wannan a cikin ranki sa ma a ranki ko da hakan ta kasance duk da ba haka bane ba amma ba zai taba sawa in rabu da ke ba me ake gudu ne ba sikila bane ba yaran da za a haifa to ni dama ba mutum bane ne san 'ya'ya da yawa yara biyu uku ma sun ishe ni zai ce min in yi shiru ka in faɗa ma kowa ma in ma za a faɗa din ma bari sai mun je mun ƙara confirmation akan cewar haka ne ko ba haka bane ba so sai muka kara komawa a muka je aka yi mana aka kara tabbatar da haka ne shi AS ne AS sai ce mun to gaskiya kar in faɗa wa kowa. Mun ci gaba da soyayya da shi ba wanda ya sani har kusan shekara biyu bayan yin wannan ɗin da muka je muka yi da shi sosai daga baya. Haka dai irin ya dinga caccanjawa dai so na jin daɗi abin yana na a raina. Sai daga baya ba zan manta ba brother na ya kirawo shi ya ce mishi ai mun je fa mun yi da ni da shi kuma shi AS ne AS. ya fito da hanya karara ta rabuwa da ni ba tare da na yi mishi komai ba wanda da ya bar ni tun a baya ni har na fara sawa zuciya ta haƙuri da dangana amma bai bar ni bai ce yayi min alƙawari kuma daga baya ya zo ya saba alƙawari sai daga baya sai na gane cewar ashe budurwa yayi ban ji daɗi ba gaskiya kuma na sha wahala sosai akan wannan abin da ya faru. To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za a sake jin mu da wani fannin na yankan kauna sannan kuma da mai sha'awar ba da labarinsa zai iya tuntuɓar lambar waya sifili tara sifili uku biyar takwas hudu sifili biyu biyar uku Buhari Isa Baba Suda. To mu dai kullum ba za mu gaji ba da kira cewa a rinka adalci a soyayya domin a samu ci gaba da kuma zaman lafiya a kuma samu walwala a tsakanin al'umma. Allah ya sa mu dace. Sai kuma jakadiya Nafisa Ahmad dauke da fannin nan namu na kimiyyar juniyar Biladama. Domin jin tarin ikon Allah da yake cikin sararin samaniyar, za mu jin sararin samaniyar tare da masanin ƙasa da yanayi zifi Umar Alaramma, malami a jami'ar Yusuf Mai Tamasili. Fili ne da sarari wanda akwai abubuwa manya a cikinsa da kuma ƙanana manyan halittu wanda alamar sarki yayi wanda suka fi kowanne girma da kuma 'yan ƙanana matsa matsa wanda ma ido baya iya gani kai kanka ɗan adam da kake ganin kanka akwai ƙananan ƙwayoyin halitta ka saboda kankanta ba a ganin su to daga mafi wannan kankantar har mafi girma ba kai din ba har ma duniyar da kake da taurari da rane ku da duk wani abu da yake akwai shi to suna rayuwa cikin wannan katon filin da ake kira da suna sararin subhana ko kuma a ce masa universe da turanci ko a ce masa kawun da larabci to sai wani makon idan Allah ya kai mu Nafisa Ahmad babu Suda Da wannan fannin ne kuma shirin Baba Suda a wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku shirin musamman 'yan biyar sarakan zazu. Muzammil. Ibrahim ya kasai ne jagoran shirin. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki mai sanya mini idanu. Hassan Mamuda Ya'u ya sada ni da ku kuma ya tace. Ni Zainab. Aminu Bakuwar nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka ci gaba da haɗa mu da abokan zama na gari, ka sa mu gama da duniya lafiya. 아민.